لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير gannai wato idanuwa ba sa iya kewaye shi Allah tsarki ya tabbata a gare shi shine yake riskar gannai ya kewaye da su kuma shine mai tausasawa ga bayansa nagartattu kuma masaninsu